بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما سكلمه دسور ربه تونا كفاتي بياني هنا مكبركة دواتي كنشل ونن درسي na tafsirin alkur'ani da yake zuwa muku daga masallacin mai martaba sarkin gombe muna muku barka da zuwa cikin wannan shiri ko wannan tafsirin yau 23 ne ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1400 da da ɗaya kuma za mu ɗora karatunmu na yau akan aya ta wato 23 a cikin suratul isra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أهدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارهمهما كما ربياني صغيرا الحمد لله درس منا بايا da ya gabata aya ta 22 ubangiji ya saka doka wanda ya yi hani kan ciwon kada a sanya wani abin bauta tare da Allah wato Allah guda ɗaya kaɗai za a bautata masa ubangiji ya ce duk wanda ya haɗa Allah ɗin da wani to zai zauna a duniya ko lahira yana zamantowa abin zargi kuma kaskantacce wulakantacce a gurin Allah saboda Allah bai san a haɗa shi da kowa ko bukata ce an fi son ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala shi allah din zai sa wanda zai zo ta hanyarsa ne bukatar za ta biya sai allah ubangiji ya turo shi kuma dole bukatar ta biya shi sa da allah yake cewa za su alta alillah idan za ka roƙa to ka roƙi allah wa idan tafas fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nema a gurin allah amma akwai 'yan wasu abubuwa da za a iya cewa ka nemi taimakon a gurin wani irin taimakon da zai iya yi amma kada taimakon da ba zai iya yi ba a rin shi a ciki misali dukkan duniya mutane suna taimakon junansu akan halin da za su iya taimakawa motarka ba za ta tashi ba ka nemi taimakon mutane ka ce a tura wannan turi sabab ne da haka irin wannan taimakon ya halatta ka nema a gurin mutane a wani dan ruwa ne za ka ce ba ni in sha ko taimaka mu ko na kasa tashi da gani duk wadannan taimakon za ka iya amma fa abin da ya shafi taimako irin wanda Allah kadai ke yi to babu wani wanda zai yi shi sai Allah ko ba a neman sa a gurin wani sai Allah misali yanzu an tura ba mota kuma ta tashi kawai sai ta firge ya zamanto ba birki to ga ba za ka dawo mutanen da suka tura ba mota yanzu kana neman taimakonsu akan su tsayar da mota ba wannan ba wanda zai iya yin sa sai Allah so irin waɗannan taimakon ba a neman su a gurin wani sai a gun Allah tabaraka wa ta'ala saboda neman su a gurin wani wannan shirka ce shirka kuma tana bata maka aiki yau za mu ɗaura darasinmu ne a kan faɗin Allah wadda ke nuna hukunci da Allah ya yi na shi kaɗai a bauta masa sannan sai ya shigo da iyaye ubangiji ya ce wa ƙaza rabbuka ubangijinka ya hukunta ya zartar da hukunci cewa Allah ta abudu kar ku bauta ma kowa illa iyahu sai shi kaɗai wa ne ihsana yace iyaye kuma ake ta musu Allah ya ce in ma ya buluganna inda kalkibara idan ma dai ɗaya daga cikinsu ya kai matukar girma ya tsufa aukila kuma ko dukkansu biyu sun tsufa wala ta kuma uffin wato kada ka ce musu tir kada ka yi Allah wadare da su wala tan harhuma kuma kada ka yi musu tsawa wa kullahuma ka faɗa a gare su ƙaunan karima magana wacce take ta girmamawa da daraja wa kullahuma janaha zulli ka sansake fuka-fukanka na tausayi wa minan rahmati na daga tausaya musu wa ce wa rabbi ya ubangiji na irhamhuma ka yi musu rahama ka ji tausayinsu kama rabba ya nisa kamar yadda suka raine da ina ɗan yaro kankani kyautata ma iyaye yana da sabubban tamun tattalin arziki da walwalar duniya saba musu yana jawo kuncin rayuwa ga wanda ya saba musu don haka za mu fassara ayar kuma mu biyo da hadisai akan biyayya waɗanda suke nuna falalar biyayya ga iyaye kuma 'ya'yan da suka zamanto sun ƙi su bi iyayensu za su ga irin sakamako mummuna da za su rinka girba a wannan duniya ya ƙulu ta'ala amiran bi ibadatihi a nan allah maɗaukaki yana fara bisa umarni da a yi masa bauta wato abota ta masa wahadahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya fa innal qada'aha domin domin fa'innal qada'a domin hukunci ha huna anan bi ma'anar amr ya zo da ma'anar umarni ne da Allah ya ce wa qada ma'anarsa shine Allah yana umurta wato ya yi umarni da cewa kamar ya ce ku ta wato ku bauta ubangijinku ya umarce ku da ku ta masa shi kadai wa kada ya ani wasa wasu malaman suka ce abin da ake nufi shi ne ya yi wasiya ita kuma wasiya dama umarni ce domin idan mutum yi wato wasiya to kamar ba da umarni yake bayan mutuwa ga abin da ya kamata a yi masa da Allah ya ce yusi kuma Allah fi auladikum Allah yana muku wasiya cikin 'ya'yanku to ai ma'anarsa shine yana umurtan ku a cikin 'ya'yanku yadda za a raba musu gado idan ku iyaye kun mutu saboda haka ma'anar wasa a nan yana nufin wa kaza aiwa wasa ne ya ba da umarni wa kaza karaa zalika ubayi bunu kaf haka nan wato ubayi bunu ka'ab yake karantawa wa abdullahi bunu mas'ud da kuma abdullahi dan mas'ud wa dhahak bunu muzahim suna karanta cewa kamar haka wa wasa rabbuka Allah ta'budu illa iya madadin wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iya wato kenan wa wasa rabbuka ubangijinka yayi umurni Allah ta'budu illa iya kada ku bauta ta ba kowa wato sai shi kadai Allah tabaaraka wa ta'ala wali hadha saboda haka anan qarana bi ibadatihi Allah ya gwama ya hada su guri ɗaya bautarsa da birnin walidai ne da kyautata ma iyaye sai ya mai da su abu guda wato ya gwama su daga kan wannan sai wannan wajen girman ibada Allah kadai wajen girman wanda kuma duk duniya bayan Allah wanda za ka kyautata ma sunan iyaye ya ce wa bilwalidaini ihsana iyaye wato a kyautata musu ayi wa amara bil walidaini ihsanan Allah yayi umurni da cewa su iyaye a kyautata musu kama qala fil ayati al-ukhra kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar ta daban wato wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ke magana cikin alqur'ani yana cewa anashkurli wato kai dan adam ka gode mun wali walidai ka kuma ka gode wa mahaifanka ilayyal masir gare ni za ka dawo wato kenan ka ga allah ya haɗa godiyarsa da godiyar iyaye can kuma allah ya haɗa bauta masa da kyautata ma iyaye suna tafiya tare kauluhu ta'ala faɗin allah da ya ce in ma ya bulo ganna inda kalkibara ahaduhuma a ahaduhuma idan ɗayansu ya bulo ganna inda kalkibara ya kai matuƙar shekaru nan tare da kai a wakila kuma ko kuma dukkansu biyu ne ya zamanto sun tsufa tare da kai wala ta kuma ofin kada ka yadda ka yi Allah wadarai da su ai la tusmi'ihima qawlan sayyi'an kada ka yadda ka jiyar da su wata magana mummuna iyayenka duyar yadda suka kai in sun tsofe don mutum ya tsufa wani rudewa yake ya ta yin abubuwan da kamar yarintarsa ce ta sake dawowa to kada ka yadda ka jiyar da su wata mummunar magana cikin abin da suka wato ya faru tare da kai da su saboda hidima hatta walar ta'afifin ladhi huwa adna maratibul qawli ta magana da ta zamanto irin kamar rada ce ko magana ce ta can kasa kasa kamar dai kila kunkuni za iya cewa baka fito ka faɗa ba amma an ji ka kana kunkuni kuma ba a san me kake faɗi ba to iyayenka ba a buƙatar ka musu irin wannan saboda girman su sannan kada su ji wata magana mai zafi mummuna sannan kada su ji wannan ma abin da kake yi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora maka wato abin nan kyautata musu sai ya ce wala tan harhuma wato kada kai musu tsawa ai la yasduru minka ilaihi ma fi'lu qabih kada mu aiki mummuna ya gangaro daga wajenka ya sauka kan iyayenka karka yadda da wannan kama qala ata ibn ubay ibn abi rabah fi qawlihi kamar yadda ata yayi magana a fadin Allah tabaaraka wa ta'ala da yace wala tanharhuma ai ma'anan sai yace wala tanfut yadaka ala yadai ala yadai wato kada wato ko nuni ko wani abu da zai zama daga gare ka ko da magana bata fito ba kada ka yadda ka nuna mahaifinka da yatsa ko nuna gazawarka akan wannan al'amari walan ma naha anil qawlil kabih lokacin da Allah ya hana mummunar magana akan iyaye wal kabihi da aikata mummunan abu akan iyaye A mara sai umarci ɗan adam kuma bil Hassan hasan da magana wacce take kyakkyawa wal fi'lil hasan da kuma aikata aiki kyakkyawa fa sai Allah ya ce wa qul lahumu qawlan karima gaya musu magana magana wacce take mai girma mai mutunci mai daraja mai mutuntawa sannan tattausa ai layyinan tayyiban hasanan faɗi magana layyinan tausasawa ka dufi magana tsayiban kyakkyawa tsarkakakkiyar magana faɗi magana wanda take hasanan ta kyautatawa da jin daɗi kuma za ka yi wannan ne bi adabin da ladabi ƙirin da kuma wato girmama masu wata azimin da kamba mashanin iyaye haka Allah baraka Wata Ala yake so ɗan adam ya zama da iyayensa magana tausasawa magana mai daɗi magana ta ladabi girmamawa da kan kamba sha'anin mahaifa sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce waqfir lahuma janaha dhulli min ar-rahma waghfir kasassake janaha dhulli fukafukanka na tausayi wato daga rahama ay tawadi lahuma bi fi'lik duk aikin da zaka yi ka aikata shi a gare su ta hanyar tawazu'i da kaskantar da kai wa ka ce wa rabbir hamhuma ya Allah kai musu rahama ai fi ima lokacin da suka girma wa inda ima lokacin da suka mutu kai musu addu'a girmama ka ce ya Allah ji tausayin su yi musu rahama kamar yadda suka yi mun ina dan yaro kankani kamar rabba ya ne sagira kamar yadda suka rene ni ina dan karami qala ibn abbas ibn abbas yake cewa radiyallahu anhu anhu Allah ya dada shi summa Allah ta'ala sannan sai Allah ya saukar da wannan aya yace ma kana lin nabiyyi bai kamata ga annabi ba wallazina amanu da waɗanda suke tare da annabi ko suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeena su nemi gafara ga waɗanda suke mushrikai kafirai walau kanu uli qurba koda sun kasance ma abota wato kusaci ne nan kuma Allah ya nuna idan mutum yana da iyaye kafirai to ya kyautata musu a rayuwar duniya da dukkan abin da zai musu shi musulmi ne Allah ya wajabta masa sai ya kyautata musu duk da cewa su kafirai ne amma idan suka mutu akan kafirci to ba magana kuma a yi musu addu'a domin amfanin addu'ar shi ne Allah ya kankare zunubai kuma ya yi alkawarin ba zai gafarta ba wanda ya mutu akan kafirci ba sau da haka kenan addu'a ta katse daga nan amma iyayenka muminai to addu'a yanzu ne ma ta hau yanzu ne ma aka fara bayan mutuwarsu kullum ya kamata ka rinka sa su a duk wata ibada da kai wadda kake jin za ka yi tinkaho da ita a gurin Allah ka saka su cikin yi musu addu'a domin samun wannan rahamar ubangiji shi yasa ya ce wa qur rabbir hamhuma wato karin kacewa Allah kai musu rahama lokacin da suke tsofaffi sun tsufa da lokacin mutuwarsu kai ta roƙon Allah ya yi musu rahama وقد جاء في بر الوالدين hadisin كثيرة hadisai da yawa sun zo a kan bin iyaye za mu faɗa daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin babbar matsala a yau babu kamar ta 'ya'ya da iyaye a wasu gidajen za ga 'ya'ya sun girma amma ba sa iya amfana komai ga iyayensu hasali ma har yanzu kaga wani mutum magidanci ne amma wato ga shi da 'ya'yan shi karan kansa amma baya jin cewa ya iya kyautata ma iyaye ya ɗauke musu matsalolin da suke ciki ko ya musu magana ta jin daɗi haka yake tafiya kawai fagam-fagam a cikin al'umma da yawa daga cikin mutane matasa babban abin da ya tsoma su cikin kuncin rayuwa shine saɓaninsu da iyaye wani zaka ga babansa ne ya sa shi firamare ya saka shi sakandare duk uban da yake biyan nauyi yana masa sutura yana ciyar da shi a hada masa dan garin kwaki da kanzo da karago da wane ne duk ya tafi makaranta ya je har ga jami'a a biya amma abin mamaki da takaici sai ga wannan yaron har yanzu bai san girman iyayensa ba wai yana guna guni babansa bai masu komai ba wanda a wannan matakin da kake ka balaga gaskiyar magana ba haƙƙin mahaifinka bane masu ya ciyar da kai kai ne zama wajibi a kanka yanzu ka ciyar da mahaifinka saboda dole ne a kanka wannan wajibi ne a kanka kai musu wannan hidima sannan da dama cikin mutane waɗanda sun yi irin wannan halin sun yi karatu amma kuma sun kasa samun aiki kuma sun kasa samun kwanciyar hankali saboda sabaninsu da suke da iyaye sauraka ka sai ga mutum ga inda ya kamata ya abin da zai samu kudi ya samu rayuwa mai daɗi shi ne kyautata ma iyaye a nan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ji tausayinsa ya masa arziki da dukkan abin da ya kamata amma a daidai wannan lokacin ne yake azabtar da iyayen yake faɗan munanan maganganu a kan iyaye yake kin kyautata musu da irin wannan halin kuma duk wanda ya saba ma iyayensa to tabbas ne wallahi Allah sai ya gaggauto masa da wani yankin bala'i a wannan duniya domin ai manzo Allah ya fara ya ce mutum biyu Allah yana musu gaggawar ukuba da rabuwar gayya tun a duniya wanda ya saba ma iyayensa wato yana daga cikin waɗanda za a musu wannan azabar haka abinda ake kira gujajjen bawa kana da bawa sai ya gudu ya yin duk abin da ka umarce shi shi ma wannan zai gamu da kaskanci to idan wannan haka hadisin annabi ya tabbatar to ta yaya wani zai cimma nasara yana saba ma iyayensa sai dai ta rike takardun kwalin digirinsa ba zai samu aikin ba ba zai samu ba haka nan kuma sai dai kai ta rike abin nan kai ta yawo sana'ar ba za ta yi albarka ba duk abin da kake jin za ka yi ba zai yi albarka ba saboda babu daidaito tsakaninka da iyaye kuma yardar Allah tana cikin yardar iyaye dan fushin ubangiji yana cikin fushin iyaye da haka za ka ga wani akan mata yake saba ma iyayensa don haka kawai ya ganta yana so kuma ba wanda zai raba shi da ita ko babansa ya ce ya yi haƙuri ko uwansa ta ce ta yi haƙuri ba za ta yi ba sai ga kawai shi wannan matar yake gani wata kuma za ka ga akan wani saurayi take saba ma uwarta take kuma saba ma babanta wanda sai da uwarta ta yi ta amai ta zubar da yawu ta ci abin da ba ta so a lokacin ɗaukan cikinta yanzu ta zo ta ce ba ta son wannan mutumin yar kuma ta ce ta fanɗare don haka za ta tafi wata ko ta kai ga wata hukuma bari a je a sama mata wanda za ta aura karfi da yaji wanda kullum uwarta ta tuno wannan allah wadare take da auren ko uban Allah wadar yake da auren don haka abinda ake jira a gani yanzu a kanki shine ke ma Allah zai baki haifuwa kuma zaki dandana musifar bala'in da kika yi ma uwarki kuma zaki ga musifar a kanki kamata dinu tudan yadda kai haka za a yi maka don haka duk abin da iyaye suka zo da shi in ba saba ma Allah ba ne ka yi haƙuri ka kyautata musu in kana da hali idan ba ka da hali ka faɗi magana mai kyau ka ce mama ko kuma baba abun fa ba zai yi ba saboda gaskiya ni ma ba yadda nake ba babu abu na kuma nema na nema ban samu ba a yi haƙuri amma duk lokacin da Allah ya kawo abin sai a samu ka kaga kayan magana wacce take mai kyau amma ga kada abun kana cewa ba za ka yi ba wani ma za ka je yana cewa su iyayen nan in ka biya musu fa karya ka za su yi to karya ka tun da basu karya ka ba kana dan yaro sun ɗauke ka sun ma komai basu karya ka ba sai yanzu ne dan ka samu kuɗi zaka ce za a karya ka wannan duka maganganun banza ne waɗanda maganganu ne da basu dace ba a ce wai dan ka ciyar da iyaye ko ka musu hidima wai kana jiran karyewar tattalin arziki wannan ba gaskiya bane duk wanda ya kyautata ma iyayensu to Allah zai daga tattalin arzikin nasa bari mu shiga cikin hadisan manzon Allah ka ji irin abun da manzon Allah yake faɗi akan saba ma iyaye da irin bala'in da za su same ka a wannan duniyar tun kafin ka shiga lahira hadisi na farko a wannan shine alhadisul marwiyu min turqin an anas wa ghairi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma sa'ida al-minbara qala amin Amin, Amin, فقالوا يا رسول الله وقالوا يا رسول الله أمنت قال آتاني جبريل فقال يا محمد ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يسل عليك قال آمين فقلت آمين ثم كان رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رجم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين وانا حديثي حسن أخرجه البزار في المجمع لقى حديث أنس wasu malamai suna da ganin hadisin yana da rauni amma dai hadisi ne wanda duniyar malamai za ka ji ana kafa hujja da wannan hadisin amma wasu malamai sun ce akwai wani mutum a cikin musnad rawul wanda ake kiransa salma tubunu wardan yana da yar wata matsala a cikin waɗanda suka waito hadisin na haka ana ganinsa kamar shi ne ba da abin nan amma rijal sauran duka hadisi ne ingantacce kamar yadda imamul bukhari ya fitar da shi cikin adabul mufrad ya nuna cewa hadisi ne ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lamma sa'ida al-minbar lokacin da annabi ya hau kan minbari zai yi huduba qala sai yace amin sahabai suka ji yana cewa amin amin shi amin ma'anarsa shi ne musamman in an ja shi da madda amin yana da ma'anar istajib ana Allah ka amsa addu'ar kina ashe duk wanda yake addu'a mutane suna kewaye suna cewa amin to ashe su ma addu'ar suke addu'a suke kai kana faɗan abin da kake faɗa su kuma suna addu'ar Allah ka amsa Allah ka amsa shine amin din amin istajib du'aana ya Allah ya Allah amsa addu'ar mu wa qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah alama ammanta akan me kake amin dan mun ji kana amin mu kuma mu ji magana ba ko ba mu ji abin da ake faɗi ba amin akan me kake cewa amin ƙala sai ce musu a ta ni jibrilu jibrilu ne ya zo mu faƙala ya muhammad sai ce ya muhammad ragima anfu imri'in Allah ka tumurmusa hancin wani mutum ya tumurmusa ina jin kowa ya san abin da ake kira tumurmusa abu in an ce an tumurmusa shi shine an yi yaga-yaga da shi cikin ƙasa ma'ana an danne shi an kada shi an tumurmusa shi an yi komai da shi ya kasa yin komai wannan shi ne tumurmusa ka tumurmusa hancin wani mutum shi dewa zukirta indahu an ambace ka a gunsa kai annabi aka ambace ka a gunsa falam yusalli alayka bai yi salati ba akanka to idan jibrilu zai wannan addu'a ya zama wajibi duk inda ka ji an ambaci annabi kai masa salati dole ne wannan yasa fuka haku na malikiya musamman mai ahalari yake cewa man sami a zikira muhammadin wanda duk ji an ambaci muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan sai ba annabi salati fala shay'a alaihi ba komai a kansa a cikin sallah to ballantana kuma a ce waje da sallah a cikin sallah ma in kai wa manzo Allah salati ba ka da matsala shi yasa anan jibrilu ce Allah ya tumur musu hancin wadda aka ambace ka a gurinsa bai yi maka salati ba Qul amin Jibril ya ce ka ce amin Jibril ne yake addu'a sannan yake cewa annabi ka ce amin fakultu amin sai na ce amin sun makala nan sai jibrilu ya ce rage ma an fi imri'in Allah ya tumur musu hancin wani mutum shi ma da kala alaihi shaharu ramadana wanda watan ramadana ya shigo a kansa yana raye lafiya kalau sun makaraja har azumin ya fita falam yi gufar lahu ba a masu gafara ba saboda sakaci da rashin addu'a da rashin mai da hankali da rashin bin matakan samun gafara a ce har ramadan din nan kaf kwana 29 ko 30 ya kare kai ba kai wani abu wanda Allah zai ji daɗi ya maka gafara ba to jibrilu ya ce Allah ka tumur musu hancin wannan kaga wasu suna azumi ba sa sallah kaga wasu suna azumi suna gulma kaga wasu suna azumi suna annabimanci kaga wasu suna azumi suna zaluntar mutane kaga wasu suna azumi suna zina da daddare kaga wasu suna azumi suna luwadi da daddare kaga wasu suna azumi suna ta aikata munanan ayyuka Allah ya tumur musu hancin wadda Ramadan ya shigo ya same shi lafiya kuma har Ramadan din ya fita bai samu gafarar Ubangiji ba wannan addu'a ce daga Jibrilu sannan mai yin amin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam qul amin kace amin ya Muhammad fa qultu amin sai nace Allah ka amsa summa qala sannan sai Jibril yace wannan kuma shine mahallin shahid namu na ƙarshen ragima anfu imri'in Allah ka tumurmusa hancin wani adraka abawaihi wanda iyayensa ya riske su ya taso da yaro har ya girma ya ga iyayensa suna nan ya balaga au ahaduhuma ko ɗaya daga cikinsu ne ya riska falam yadkhulahu aljanna iyayen ba su shigar da shi aljanna ba mana bai yi abinda da za su yi masa addu'a ya samu rahamar ubangiji haka ya kare kullum ubansa haushinsa yake ji kullum zai ji allah dare sai amma dai kullum abin yake faɗi haka uwar kullum suna cikin takaici da bakin cikinsa kullum haka suke ciki akwai da ƴaƴan kullum da ba za su iya hutar da iyayensu ba duk safiya sai sun tara ma iyayensu bakin ciki waɗannan ƴaƴa. jibrilu ya addu'a ya ce Allah ka tumurmusa su cikin wato ka tumurmusa hancinsu ƙul amin annabi ka ce amin faƙultu amin sai na ce amin to kai kaji mai saba ma iyaye jibrilu ne yake addu'a akan ka mummuna sannan mai cewa amin akan addu'ar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ina za ka tsira dukkan waɗanda suka haɗu kan addu'ar ma'asumai ne jibrilu la ya su lallaha ma amara haka Allah ya shi da mala'iku ba su saba ma Allah bakin da baya saba ma Allah shi ne ya yi mummunar addu'a a ka sannan bakin da baya saba ma Allah ya yafi bakin mai addu'ar ma albarka shi ne annabi Ya ce amin ai ka shiga uku kawai ka yanke makanka hukunci ka shiga uku sai dai in zaka dawo ka tuba kuma yana da wahala wasu iyayensu sun riga sun mutu wai ba a shirya ba da ji kwanan baya wani ya turo mana fa'anan tambaya wai yana cewa uwarsa sai ba ta da lafiya an aika masa ya zo ya ce wai aiki ya masa yawa bai zo ba hatta mutu wai yanzu yana tambayar da mai masa. shi ne jibril ya maka addu'a kuma annabi ya ce amin ta yaya a mutum a yi maka ba ya shiga uku wallahi tallahi iyaye abin girmamawa ne ya'ya ku ji tsoron Allah ko ba ka da komai ka zo ka zauna ka faɗi abin za ka faɗa da kyawa kai mata fatan alheri kai musu fatan alheri ko ba ka da abin za ka ba su wannan kayi wani abu wanda yake na jin daɗi tunda Allah ya ce wato wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana magana ta mutunci malamai kuma sun ce ka faɗi qawlan layyinan tayyiban hasanan wato magana tsarkakekkiya magana ta tausasawa magana wacce take ta girmamawa da mutuntawa hadisi na biyu a wannan babin قال الإمام أحمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد أخبرنا وتزرارة بن أوفى عن مالك بن حارس رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دم يتيما بين أبويه مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة البتة ومن اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوا منه من ذا صلى الله عليه وسلم يتي شي واتو مالك بن الحارث yace ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda ya tattaro wani maraya wato daga iyayen shi ya tattaro wani maraya wanda bai da shi daga iyayensa musulmai zuwa ga abincinsa da abin shansa har sai da ya wadatar da wannan maraya ta mutum ne iyayensa sun mutu yana ɗan yaro ƙanƙani ka zo ka ciyar da shi abinci ko ka ba shi kayan abinci wanda diye wannan wajabat lahul jannatul batta aljanna ta wajaba gare shi kwata-kwata ba sauran kuma wani abu kwata-kwata an ba shi aljanna ba ta inda za ka zo ka hana wannan magana babu ta inda zai zo kuma ya zamanta bai samu wannan abin ba jama'a a cikin wannan wata akwai barayu da yawa a unguwanni ka aika musu da kayan abinci ka ji abin da annabi ya ce cewa wanda ya tattaro wani maraya guda ɗaya tal ya ba shi abinci ya ba wa wannan marayan abinci to Allah ya ba shi aljanna kwata-kwata waman a taƙa imra'an musliman wanda ya yanto wani mutum musulmi yana bauta a ƙarƙashin wani a lokacin da ake da bayi yana da bauta sai ka tattaro shi ka yantar da shi hakan ɗin ya zama maka kariya daga wutar jihar dama in ji manzan Allah sallahu alaihi wasallam ce ana sa kan kama kowanne gabarsa a madadin dukkan gaɓoɓinsa. za a baka sakamako adadin iya gabban da yake jikin wannan mutumin da ka yanta ya ku bayan Allah wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin ciyar da maraya taimakon maraya taimakon wanda ya gajiya fitar da shi cikin wata damuwa hadisi na uku ya ce sun makala قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سمعت علي بن زيد فذكر معناه إلا أنه قال عن رجل من قومه يقال له مالك بن مالك أو ابن مالك وزاد ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله wannan kuma ruwaya da ta zo wanda duk ya riski iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu amma ya kasa yin aikin da iyayen za su yarda da shi har ya shiga aljanna fadakalan nara har ya je ya shiga wuta saboda saba ba iyaye to shi kenan annabi sai addu'a ya ce Allah ka ƙara nesanta shi cikin wuta ka nesanta shi daga rahama ka kai shi wuta can ya je gaba tunda ga iyaye ya same su amma ya kasa yin wani aiki wanda iyayen nasu ji daɗi har ya shiga cikin gidan aljanna wannan manzo Allah sai addu'a ya ce wannan Allah ya tura shi jahannama ya ƙara san tashi cikin wuta Allah ka tsare hadisi na hudu a wannan babin qala al-imam Ahmad qala haddathana Affan qala haddathana Hammad ibn Salama أخبرنا علي بن زيد عن زرارة بن عوفا عن مالك بن عمرو القشيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار ما كان كل عزم من عذاب تحرره بعزم من من من من, من عذابه ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل ومن دم يتيما بين أبويه مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنياه الله وجب له الجنة من دم إيرا صلى الله عليه وسلم شوانا حديث الإمام أحمد يفتد شيء إمام البيهكي يفتد شيء كما جماعة isnaduhu hasan wa lahu shawahid manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace wato malik yake cewa naji manzon Allah yana cewa man ataqa raqabatan muslima wanda duk ya yanta wata wuya wata baiwa musulma ya yanta ta to wannan ta fanshe shi daga barin wuta ya zama kamar fansa a kansa bara mu sashi a wuta ba duk wanda ya yanta wani bawa to wannan ya zama fansa an fanshe shi daga azabar wuta ba zai shiga wuta ba sa'annan sai manzo Allah ya ci gaba ya ce wa man adraka ahada walidayhi wanda ya riski ɗaya daga cikin mahaifansa ka riski ɗaya daga cikin mahaifanka mahaifiya ce ko mahaifi summa lam yughfar lahu sa'annan mutun ya kasa aikin da za a gafarta masa manzon Allah ya ce Allah ka resanta wannan mutumin daga rahama ka kai shi mutu mana duk wanda ya zama ya baligi ne da hankalinsa kuma ga iyayensa amma ya kasa kyautata musu har yadda za su ji daɗi su masa addu'ar samun rahama sai dai kullun takaici yake dora su a kai da bakin ciki to wannan Allah ya kai shi wuta yanzu a ga wasu ya'ya kitika kitika ba na wani ya kai ya ɗauki uban shi ya tafi da shi har nan fce zai iya ɗaukar sa amma wallahi baya iya yi ma uban komai kuma kullum banda takaici ba abin da yake jawo mahaifin sannan kuma kullum banda takaici ba abin da yake jawo ma mahaifiyarsa kullum sai Allah wa dare saboda kullum bakin cike suke ciki da irin abin da yake kuma a hakan sai je ya yi rigima 'yan sanda su kama kuma hakan sai ga wata uwa ta zo ta tsaya kuma saboda tana da tausayi a sake mata ɗanta kuma ɗan jafa'i ne ɗan ma ɗan jafa'i ne in ya fito ma jafa'i zai zame ma al'ubba to manzo Allah ce duk ɗan da ya riski iyayensa bai daidaita da su ba har suka yi masa addu'a ya mutu ko sun mutu da sabawar shi da jin haushinsa to wannan Allah ya ƙara nesanta shi daga rahama ya kai shi cikin azaba wannan addu'a ce daga banzan Allah sannan manzan Allah ya ce wanda ya tattaro wani maraya wanda iyayensa musulmi ne suka mutu suka bar shi bai da abinci sai ka ɗauko shi ka ba shi abinci kuma ka ba shi abin sha har sai da ya ci ya ƙoshi ya ji yunwarsa ta mutu manzan Allah ya ce wajabat lahul janna irin wannan mutumin da ya wannan aikin wajibi ne in ji Allah mu bashi aljanna wajibi ne fa ji Allah ne yake wajabta ma kansa wajibi ne in bashi aljanna maraya ɗaya ciyar maraya ɗaya ya ciyar saboda wannan marayan iyayensa musulmai ne sun mutu sun bar shi ba inda zai samu abinci ka tattaro shi ko kuma ma gaba ɗaya ka ɗauko shi ba wai ma na rana ɗaya ba ka ajiye shi a gidanka nan zai ci abinci nan za a masa sutura nan za a masa wanke-wanke nan za a kashi makaranta ai kai kam an gama manzo Allah ya ce kawai aljanna ta kace ya Allah ya wajabta maka kansa zai baka aljanna ba maganar ka ake ba yanzu ba maganar ka ake ba wannan aikin kadai ya ishe ka zuwa aljanna za ka samu akwai sun dauko mara sun ajiye a gidansu kaga wannan baiwa ce wanda ba kowa yake samun wannan ba sai daidai daga cikin mutane waɗanda Allah ya zaɓe su na ga mutum ya ɗauko maraya ya ce a bashi shi zai ɗauki nauyinsa da makarantar shi da cinsa da komai ko ba ɗansa ba ne kaga irin waɗannan bayan allah ashe addini ya yi magana a kansu tun can manzan allah ya ce wajabat lahul janna aljanna ta wajaba za a baka aljanna ka more hadisi na biyar ko na shida a wannan babin hadisun an wa qala imam ahmad bi hadisan daga imam ahmad suke qala hadathana hajjaj wa muhammad ibn ja'far qala had qala hadathana shu'bah an qatada sami'tu durarata ibn auf yuhaddisu an abi an wa malik al qushairi qala qala an nabiy sallallahu alayhi wa sallama man adraka walidayhi أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله أسحقه رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وفيه زيادات آخر وانا حديثي شمانا تبتر مندا duk wanda iyayensa ya riske su ma'anar riska fa shine ka girma da hankalinka ka gansu ba wai tun kana dan kankani sun mutu ba a wannan daban sau da ai dan kan ma ba za a yi cewa ga wani abu da za ka yi ba in ban addu'a tunda da riga sun mutu kana ɗan kankani amma yanzu da hankalinka ne an haife ka ka girma ka ga iyayenka dukkansu biyu ko ɗaya daga cikinsu sai ya zamanto cewan baka yi abin da biyu ya kamata ka yi ba har ka je ka shiga wuta saboda saba musu da aka yi to Allah ubangiji ya nesanta ka daga rahama ya kusantar da kai zuwa azaba wannan addu'a ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi manzo Allah yace Allah ya kai ka gidan wuta ya nesanta ka daga rahama tunda iyaye har ka riske su amma baka iya kyautatawa har suka yi maka addu'a ta sanadiyar suka shiga aljanna hadisan da duk da suke zuwa suna nuna mana kenan dan adam zai iya shiga aljanna ta hanyar iyayensa saboda idan ya kyautata musu za a bashi aljanna hadisi na shida ko na bakwai hadisun akhar qala al-imam ahmad qala haddathana affan qala haddathana abu awana qala haddathana suhayl ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجم عنه summa ragima anhu summa ragima anhu rajulin adraka walidayhi ahaduhuma aw khilahuma inda al-kibar wa lam yadkhul al-janna sahih min hadha al-wajh wa lam yukhrijahu siwa muslim min hadith abi awanata wa kharij wa jarir wa sulaiman ibn bilal al-sahl an suhayl manzo alayhi wa sallama a cikin wannan hadisi yake cewa ka musu hancin wani mutum ya Allah sannan manzo Allah ya ce ka musu hancin wani mutum ya Allah sannan manzo Allah ya ce ka musu hancin wani mutum shine wa adraka walidaihi wanda ya samu iyayensa da rai ya balaga da hankalinsa da komai ɗaya daga cikin iyayen aukila kuma ko kuma dukkan su indal kibar wato ya same su lokacin sun girma sun tsufa amma bai yi kyautatawa bai yi mu'amalar da su ba da zai shiga aljanna wala da kulli janna yayi watsi da su don haka abin da yayi da su sai wajabta masa shiga wuta bai shiga aljanna ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan shi ma Allah ya nesanta shi daga rahama ya kusanta shi zuwa azaba hadisi na takwas qala al-imamu ahmad قال حدثنا ربي ابن إبراهيم قال أحمد وهو أخو إسماعيل وكان يفضل على أخيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم عنه رجل ذكرت عنده ولم يصلي علي ورجم عنه رجل دخل عليه رمضان فانسلك قبل أن يغفر له ورجم عنه رجل أدرك عنده أبو أبواه الكبر فلم يدخله الجنة وقال ربيع ولا أعلم إلا قال أو أحدهما وانا حديث من يشي أبايا mun faɗi mai kama da shi yana magana akan cewa illa iyaka wancan kawai bambancinsu da wannan wannan ya zo da fansalaka ramadan wancan kuma bai zo da wannan ba sai ya zo da sun makaraja ramadan falam ya farla bambancin su kenan amma duka abin da suke magana abu ɗaya ne cewa Allah ya tumur musu hancin wadda aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba sannan Allah kuma ya tumur musu hancin wadda Ramadan ya shigo har ya fita bai yi aikin da za a gafarta masa ba sannan ya ce Allah ka tumur musu hancin wani mutum da iyayensa ya riske su da ransu sun tsufa amma bai kyautata musu ba har ya zamanto ya shiga aljanna ya saba musu haka aka rabu to wannan mutum Allah ka nesanta shi daga rahama ka kai shi inda azaba take hadisi na gaba qala al-imam ahmad qala yunus bin muhammad qala haddathana abdurrahman wa bin ghasil qala haddathana usayd bin ali an abihi an abihi ali ubayd عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة السائدي قال بينما أناس جاء بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به قال نعم wani mutum ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzan Allah wato mutumin daga cikin ansarawa yace ya manzan Allah hal baqiya alayya min birrin akwai abin da ya rage a kaina na biyayya wanda zan yi ma iyayena bayan sun mutu wanda zan musu biyayya a kai? kala na'am manzan Allah ya ce yi eh. sai manzo Allah ya ce akwai abubuwa hudu da za ka musu abu na farko as-salatu alaihima shine yi musu addu'a ka rinka yi musu addu'a bayan sun mutu wal istighfaru lahum da nema musu gafara wa infazu ahadihima da zartar da alƙawarin su idan sun yi wa ikramu sadiqihima da girmama abokansu abu hudu kenan kaga wannan ba bayan mutuwar iyaye ne sai kai wannan na daya addu'a na biyu nema musu gabara na uku zartar da alkawari idan sun yi alkawari da wasu abubuwa za su yi to kai wannan abu na hudu shine ka rinka girmama abokan mahaifa ka rinka girmama su kaga su ne abubuwa guda hudu sai ce wasilatul rahmi lati la rahima laka illa min qibalihima da sadar da wani zumunci zumuncin da za ka sadar ba ka da wani alaka da shi illa sai ta ɓangaren sai ka sadar da shi wa huwa baki ya alaika min ba da mawuta mautihima annabi ce wannan shi abin da ya rage a kanka bayan mutuwar su lokaci ya karato ko to sai hadisi da za mu karanta wanda ba su kare ba amma dai daga shi muna ganin za mu aje قال الإمام أحمد قال حدثنا روح أخبرنا ابن جريج أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عنه معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا غيث أمم الله يتمسى أردت الغزوة نصر انت في أيكي saboda haka ya rasu ina son zuwa yaki faƙalar na biyu shi annabi yace hallaka bin ummin kana da uwa ko kana da danki ai mahaifa na qala ilzam qala ya ce je ka zauna da su ka lizunce su fa innal jannata inda ima aljanna tana nan a wajen kafafuwansu saboda ka in sun daga sai ka shiga in kuma suka tsaya ba za ka shiga ba saboda haka iyaye ko kuma 'ya'ya dole su sani fa aljanna tana karkashin digadigan mahaifa ko ka kyauta musu ko su ɗaga ka wuce ko kuma ka saba musu su tsaya ka ƙi wucewa da ka ɗayan biyu zai faru da kai da haka mutane su shiga su musamman irin 'ya'yan zamani da ake da su Wannan ba ruwansu da maganar iyaye ba sa girmama iyaye ba sa mutunta su ba abinda suke musu hankali ma wani zai zo idan uwarsa ba ta nan ya ta binciken ya za a yi ɗaibe mata yan kuɗi bai ba ta ba amma abin da ta aje ma ɗai sacewa yake ba zai ba ta abinci ba ba zai yi mata magana mai daɗi ba ba zai zo gaishe, babu komai da ka sani babu kawai abin da ya ga dama yake na haka wannan babbar matsala ce a wannan zamani shi yasa 'ya'ya suka yawa kuma ba su da makoma in ka tara samarin da suka rasa aiki babu sana'a babu komai biyawancin su daga fushin iyayensu abin ya taso saboda haka hatta basirar ka karewa take sai dai ka zamanto dubultacce ka zama dan dabur dabur a duniya baka da makama baka da inda zaka yi saboda ka saba ma iyaye to kaga wannan matsala ce babba wanda ya kamata ƴaƴa su fahimta kuma su shiga hankalinsu Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya ɗaibe mana corona Allah ubangiji ka zaunar da mu lafiya Allah ka bude mana albarka sama da ƙasa Allah ka sanya mu cikin masu biyayya ga iyaye ubangiji ka sanya mu cikin masu yawaita salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ka ya Allah dukkan damuwa ka ɗaibe mana ita waɗanda suka rasa Allah ka basu waɗanda ba su da shi ka basu waɗanda suke cikin kunci na rayuwa Allah ka yassara musu mata masu ciki Allah ka sake su lafiya marasa lafiyar mu da suke gida ko asibiti musulunci Allah ka saukar da su Allah ka ba su waraka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu umma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh